karon farko dai ba a samu koda mutum guda da aka ce ya kamu da cutar ba a jihar Legas sai dai an samu sabbin jihohi da suka hada da Gombe mai mutum biyar sai Sokoto mai daya a karon farko jihar Kano ta samu mutane 23 sabbi masu dauke da wannan cuta wanda ke zama na farko a tarihin jihar da ma arewacin Najeriya haka su ma jihohin Kaduna an samu uku sai Borno biyu jihar Abia kuma guda biyu sai ɗaya daga jihohin sokoto da ikiti da kuma birnin tarayyar najeriya abuja rahoton na cibiyar yaƙi da cutar corona na cewa kawo yanzu an sallame mutane 188 daga gadon asibiti bayan da suka warke sai dai kuma tarin jimilla inji cibiyar ya nuna cewa jihar lagos har ila yau ita ce ta ɗaya da mutane 376 sai birnin tarayyar najeriya abuja mai mutane 89 sai kano da yanzu haka take da mutane 59 nasara bayanai dai sun nuna cewa tuni jihar ta kano ta yi wa jihohin osun oyo edo da jihar ogun da ke makwabtaka da lagos abin abinda kuma ke tadawa masana harkokin lafiya hankali yanzu dai a wani mataki na dakile bazuwar cutar ta coronavirus gwamnatin jihar lagos ta ɗauki wani mataki da zai fara aiki a mako mai zuwa wato dai na tilastawa da wani mazaunin birnin na lagos saka takunkumi na bada kariya a hanci da kuma baki domin hana bazuwa ko yaduwa yaduwar wannan cuta ta coronavirus to koya mazauna birnin na Lagos suka ji da wannan sabon doka tambayar kenan da naiwa Alhaji Ado Dan Sudu shugaban wata kungiyar matasa a jihar ta Lagos game da dokar takunkumi da gwamnatin jihar Lagos suke so ta kafa sati nan da zai shigo ya shafe kudin ƙasa gari ya tashi kuma wannan na ganin ihu ba bayan hari ne ko kuma a'a baya ba zane domin ba tun ba yanzu ya kamata ma a ce za a kafa wannan doka ba ya kamata a ce wannan doka an kafa ta tun da aka fara lockdown din nan aka fara hana zirga-zirga ya zama kowane dan adam yana da wannan takunkumi kuma gwamnati ta zama ta yi ta sa takunkumin nan ta yi oda takunkumin nan kowane dan kasa kowane dan jiha ya samu ainihin wannan takunkumi a ra'ayina game da sa takunkumi a nan jihar Legas inda muke abun yana da kyau kuma matakin da jihar ta ɗauka ya yi sai dai me a kula da jami'an tsaro waɗanda za su iya mai da abin hanyar samun kuɗi nasu na kansu domin wani zai iya ganka baka iya sa shi ba ko ma kuma baka sa shi daidai ba ya ce ya kama ka domin yana neman wani abu hannunka. Assalamu alaikum sunana Abdulsalam ra'ayina game da saka dokar takunkumi a lagos gaskiya hakan yana da kyau kuma abu ne mai kyau zo da damun mutanen da suka damu da kansu sosai suna amfani da wannan takunkumi babangiji firin murya amurka daga najeriya